babu macen da ta dace ta kasance a matsayin mata ta sai aure ni ina tsoron aure mutumin da ya shagalta da duniya wanda yake keta hakkokin ubangiji a duk lokacin da ya so tunda kai baka dauki haram a bakin komai ba shine har kake tunanin cewa har yanzu kana nan a matsayin ɗana ke ce mahaifiyata ba duk duniyan nan ba ni da kamar ki saboda mugun halinka tuntun naman cewa da cewa kai ɗana ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'una la illa Dr. Sadiq shirin kamfanin Halifa Investment shiryawa Naziru Dan Hajiya mataimakin mai bada umarni Murtala Balala ɗaukar nauyi Halifa Abubakar Kofar Wambai Wato shi ne ka kashe min yata ko? Wato dama abin da kake yi kenan. Shi yasa ka gina wannan asibitin. Da bata kawo kanta ba ai da yanzu tana tana rayu Ina da lauyoyi. ina da certificate ina da license na zama likita da dukkanin abin da nake aikatawa idan kina kalubalantar aikin da nake yi za ki iya zuwa kotu ki shari'a da ni ba da karfin da zan kai ka kotu mu talakawa ne amma na kai ka kotun Allah kuma kamar yadda ka sa ni na zubar da hawaye na kai ma in Allah ya yarda sai ka zubar da hawayen ka fiye da abin da na zubar tafi nono fari personally personal personally Dr. Sadiq abin da ya kewaya bayan gida wata rana gidan zai shigo dr sadiq ya yi fargar jaji kan ya farga ya yi nadama bakin alkalami ya bushe malam hukuncin duk mutumin da ya kashe mumini guda daya wanda ya kashe rai kwaya daya kamar ya kashe dukkanin rai ne na kashe mutane ɗai ɗai ɗai ɗai sun kai mutum dubu ranar ƙin dillanci ta bayyana ido ya na fata idan ka yi sai an maka alhaki kwaikwayo me shi ya kabi dr sadiq dr sadiq hanyar da kamala ta bi amira ba ta bi ta hanyar da tarbiyya ta bi amira ba ta bi ta ba amira matarka ba ta jin tsoron allah matarka amira fasika ce matata amira kake faɗa wannan kazafin kake siffanta ta da irin waɗannan munanan siffofi ka ƙara mata kazafi ka ga abin da zan maka a wurin nan na shiga uku menene kika aikata wanda ban sani ba dan Allah dan Allah ka yafe min miji ka ya hukuri to idan dai wannan zuluban da muka aikata a baya su ne suka haifar da waɗannan fitintunan to lalle wannan ba komai bane na tabbatar da cewa akwai sauran masifu da za su biyo baya ba da umarni malam aminu saira